Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 16, 21 da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka yau litinin takwas ga watan Agusta na shekarar 2016. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokaci. Da farko ga kanan labarai. Wani mummunan hari da aka kai a Pakistan ya jikkata ko ya kashe mutane da dama. shugaban zimbabwe robert mugabe ya yi kiran haɗin kai a ƙasa tare da neman a kawo ƙarshen zanga-zangar nuna ƙyamar gwamnatinsa fitacciyar 'yan wasan ninƙayan nan ta amurka katin ladeki ta kafa sabon tarihi a fagen ninƙaya A shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu yara 'yan gudun hijira na kira ga masu hannu da shuni da su taimaka musu da kayan karatu. Bayan haka za ku ji cewa an kama wasu mutane a jihar Bauchi da ke gurɓata takin zamani. Za kuma ku ji cewa gwamnatin ƙasa Algeria ta ƙaddamar da shirin ta ƙeyar 'yanci rana zuwa ƙasashensu. Muna kuma ɗauke da shirin ilimi wanda Yusuf Aliyu Harande ya shirya zai kuma kawo, amma yanzu dai ga labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. Wani mummunan harin kunar bakin wake da aka kai a wani asibiti da ke kudu maso yammacin birnin Ketta da ke Pakistan ya yi sanadin mutuwar mutane sittin. harin wanda aka kai a yau litinin har ila ya raunata wasu mutane 160 a cewar waɗanda suka shaida lamarin da kuma 'yan sanda jami'an asibiti sun ce mutane da dama daga cikin waɗanda suka ji rauni na cikin mawuyacin hali wanda hakan ya sa ake fargabar adadin waɗanda suka mutu zai iya karuwa shi dai wannan hari an kai shi ne jim kaɗan bayan ɗimbin lauyoyi sun taru asibitin birnin keta domin yin zanga-zanga tare da nuna jimamin kisan da aka wa shugaban ƙungiyar lauyoyin yankin wanda wasu 'yan bindiga suka harbe a yau daga cikin waɗanda suka mutu har da 'yan jarida da masu ɗaukan hotuna waɗanda suka je wurin domin ɗaukar rahotanni yayin wata ganawa da ya da murya amurka kakakin hukumar yankin anwar alhaq kakar ya ce da safiyar yau aka kashe shugaban lauyoyin bilal alwan kasi kuma daidai lokacin da aka yi tururuwar karɓar gawarsa asibiti ne sai aka ji wata fashewa mai ƙarar gaske Wani dandazon jama'a da aka yi ya yi kiyasi a kan na miliyan mutane ya taru daura da filin wasa na birnin Istanbul domin nuna goyon baya ga gwamnatin shugaba Recep Tayyip Erdogan bayan yunkurin juyin mulkin wanda bai yi nasara ba a watan da ya gabata wanda ya sanadin mutuwar mutane 270. a cikin waɗanda suka taru har da limamai da kuma wasu daga ɓangaren 'yan adawa da suka marawa masu ƙaunar erdogan baya Tun dai bayan wannan yunkurin juyin mulkin wanda bai yi nasara ba aka sallami dubban mutane daga bangaren gwamnati da sojoji daga bakin aiki kana aka dakatar da wasu yayin da ake tsare da wasu kuma ana gudanar da bincike a kan wasu. ita dai gwamnati tana zargin malamin nan ɗan ƙasar turkiya da ke gudun hijira a nan amurka faithin lagulan da hannu a yunkurin juyin mulkin a nan amurka ma an yi zanga-zangar neman gwamnatin kasar ta miƙa gulen ga kasar turkiya shi dai gulen wanda tun a shekarar 1999 yake zaune a jihar pennsylvania tana amurka ya musanta wannan zargin da ake masa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban zimbabwe robert mugabe ya yi kiran haɗin kai a ƙasar tare da neman kawo ƙarshen zanga-zanga nuna kyamar gwamnatinsa a yau litinin mugabe mai shekaru 92 ya yi wannan kira a wani taro da aka shirya domin karrama tsofin dakarun da suka kwatarwa ƙasar yanci a wani dandali da ke harare mugabe ya ce ina kira da masu wato mu zauna lafiya mu kuma haɗa kanmu mu 'yan zimbabwe mu kwanda sanin cewa idan babu haɗin kai a tsakaninmu ba za mu ci gaba ba za a samu rarrabuwar kawuna da faɗa da tarzoma a tsakaninmu dalilin haka ya sa nake kira nake ganin zanga-zanga ba ita ce mafitar ƙasar nan ba domin takan haifar da tarzoma shi dai mugabe na fuskantar matsin lamba akan cewa ya sauka daga mukaminsa na shugaban ƙasa wanda ya kwashe shekaru 36 yana kai tattalin arzikin kuma ya a yanzu haka ya shiga wani mawuyacin hali bayan matsalar fari da karancin kuɗi da ya sa ba iya biyan ma'aikata a wannan makon da aka shiga ne kuma ake sa ran za a samu ƙarin zanga-zangar yayin da gwamnati ke shirin tsawara matakan shiga da kayayyaki zuwa ƙasar da ƙasashen waje dakaran siriya sun nanata matsayar da ke cewa 'yan tawaye sun gaza wajen kawar da ƙawanyar da aka yi masu a aleppo amma sun ce sun dan samu nasarar buɗe wata hanya a kudu maso yammacin birnin. Sai dai masu lura da al'amura sun ce yadda dakarun Rasha da na gwamnati suka yi ci gaba da kai hare-hare ta sama babu ƙaƙƙautawa. Alama ce da ke nuna cewa 'yan tawayen sun samu nasara a kan dakarun ƙasar da na Rasha. wannan lamari kuma ana tunanin zai iya kawo cikas kan tattaunawar da amurka da rasha ke yi kan 'yan tawayen a ƙasar ta siriya da yaƙi ya ɗaiɗaita Ƙungiyar nan ta Jabhat al-Nusra da ta ɓalle daga ƙungiyar al a watan da ya gabata ta bayyana cewa ita ce ta jagoranci kutsan da mayakanta suka yi. Ita dai Amurka ta gaya wa Rasha cewa ta rika tantance wato ta rinka tantance tsakanin ƙungiyoyin 'yan tawayen da kuma mayakan jihadi a duk lokacin da za ta kai hare-haren sama. sai dai ita rasha a nata bangaren ta yi wa mayakan kudin gora ne inda ta ce duk waɗanda suke yin yunkurin kifar da gwamnatin shugaba bashar al-assad 'yan ta'adda ne a wurinta fitacciyar 'yan wasan kayan nan ta amurka katila da yake ta kawar da tarihin da ta kafa a duniya a fagen ninkaya ta hanyar lashe kyautar zinare bayan da ta kafa sabon tarihi a ninkayar tsawon mita 400 a gasar wasannin motsa jiki da ake yi ta olympics a birnin rio da ke brazil a shekaru 19 Lidiki ta taba bangon ƙarshe cikin mintuna uku da daƙiƙoƙi shida wanda ya kawar da tarihin da ta kafa ya kuma ba ta damar lashe kyautar zinari a karon farko a gasar. A ɗaya bangaren maza kuwa Adam Piti na ƙasar Burtaniya shi ma ya kafa tarihi a ninkayar tsawon mita 100 a cikin daƙiƙoƙi 57 wanda hakan ya ba shi damar lashe kyautar zinari. tawagar amurka da ke halartar gasar sun sami wato ta sami kyautar zinari a ninkayar ya da kaninka ko kuma miƙa ka huta inda michael phelps ya lashe kyautar zinarinsa ta sha hudu wato sha tara wanda hakan ya bashi damar zama dan wasan motsa jiki da aka fi karamawa a kyautar zinari a gasar ta olympics labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To da farko za mu fara da rahoto daga jihar Filato inda wasu yara 'yan gudun hijira wanda rikicin Boko Haram ya shafa ke kira ga masu hannu da shuni da ma sauran al'umma baki ɗaya da su taimaka musu ta fannin ilimi. Zainab Babaji na da ƙarin bayani. Yayin da na shiga harabar gidan marayu na House of Recap da ke nan birnin Jos na tarar da yara fiye da ɗari biyu waɗanda shekarunsu ke tsakanin uku zuwa goma sha biyar waɗanda kusan dukansu daga jihohin Borno da Adamawa ne. Duk da ƙoƙarin da gidan marayun na House of Recap ke yi wajen aikin sa kai ta hanyar samarwa da yaran abinci, sutura da basu ilimi, dukkan azuzuwan an rufa da fallon kwano ne da katakai ga rashin isassun kujerun zama yayin da iska da sanyi ke shiga ta kowane ɓangare. Na zanta da wasu daga cikinsu don jin irin halin da suka samu kansu da kuma abubuwan da suke bukata da zai tallafa wa karatunsu. Sunana Fodiya Zakariya daga Borno. Goza local government area. Na dawo ne sanadiyan Boko Haram da ya je kasar mu. Mun dan yin kwanaki da su dai tun a cikin Gozan kafin mun fita mun samu hanya mun zo mu bi. Sai bayan wata biyu mun kara jin Boko Haram din su zo wurin mu. Daga can mun kara gudo zuwa kai Kemarun da kafa mun je mun kai kwanaki sai mun kara zuwa Yola. Daga Yola kuma shine muka dawo na waje domin samun taimako. Muna neman taimako. Ga mun kusan gamawa amma muna neman libraries. Muna neman takardu daban-daban. Dun kowa ya zo zo na nashi daban-daban ne na study da kuma classes ba mu samu classes mai kyau ba sunana da mu joshua dabawa na zo daga borno state ina nan ne a cikin gwagwarmaya wadda ke faruwa ta bangaren mu a borno state boko haram babu yadda za mu yi mu a wurin sun kore mu daga wurin mun yi zama a saman dutse haka na kusan watanni guda uku haka muka samu muka boyu da dare muka fita zuwa goza ta duwatsu shi samu muka samu zuwa nan sai ka taimaka mana da makaranta nan muna zama tare da taimakon mutane wanda suke kawo mana abinci. Shugaban gidauniyar Greater Tomorrow wanda ke tallafawa waɗanda rikicin Boko Haram ya shafa Paul Ukoku ya ce duk da shike yana zama ne a ƙasar Amurka hankalinsa na tashi a duk lokacin da ya karanta irin halin da waɗanda rikicin Boko Haram ya shafa shi ya sanya kawo musu tallafin kayan abinci. It doesn't even cost that much to help these younger ones. I think it's 141 naira per chai per day. Ya ce ba wani abu mai tsada ba ne a taimakawa waɗannan yara. Ya ce ina jin naira ɗari da arba'in da ɗaya kacal kowane yaro ke bukata kowace rana. Paul Okoku ya ce zai ci gaba da kiraye-kirayen tallafi musamman cikin 'yan uwansa 'yan kwallo su tallafa wa waɗannan marayu. Shi ma labaran Muhammad wanda aka fi sani da Khalifa ya yi kira ne wa jama'a masu hannu da shuni su taimaka wa yaran. Wannan yara ko kun gani abin tausayi abin takaici duk ga halin da muka tsinci kanmu a kai yara ba uba wani ba uwa wani duk gashi nan dai to bai kamata mu zauna muna kallon wannan abu yana tafiya ko a zira wa gwamnati ido ko kuma a ce kullum sai dangote ko wane ne ya zo ya kamata kungiyoyi irin wa'annan a tashi tsaye a dinga taimaka wa juna shi yasa dalilin zuwan mu kenan kuma muna fatan duk gaba ɗaya duk inda shauran kam yake na 'yan gudun hijira a ƙasar nan za mu zaga mai iya ƙoƙarinmu ko da kaɗan ne ka zo a taimaka yaran nan zai taimaka Ita kuwa mai kula da cibiyar House of Recap Toyin Wiggins ta ce mafi yawan yaran sun zo cibiyar ne cikin yanayin dimauta inda suka dukufa wajen ba su horo na musamman da zai dawo da su cikin hayyacinsu. Challenge wanda muna da shi a nan ne ba mu da fence wannan gida mutum wanda ya ba mu ya ce mu bar nan December 31st in ba mu eh, saya gidan ba gidan 64 million naira shine yana tambaya shine muna bukata mutane in sun ba mu 1,000 mu saya gidan saboda yaran su samu wurin zonawa da karatun. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Madalla a gaida Zainab Babaji. A jihar Bauchi kuma jami'an tsaro na Civil Defense sun yi nasarar kama wasu mutane ɓata gari guda biyar waɗanda ke gurɓata takin zamani. Kwamanda Brigade ɗin na jihar Bauchi, Alhaji Ibrahim Raji, a taron manema labarai ya bayyana cewa sun kama mutanen ne a wajen da suke gurɓata takin. Wakilan sashen Hausa Abdulwahab Muhammad na da ƙarin bayani. na Najeriya sama An kama wasu waɗannan da suka takin zamani sai su hada da yashi ko wani kasa mai kaman da mai kaman taki an samu su waɗannan mutane a wajen gidan sana'adinsu wajen eh, gudun bauchi an kama su da wannan laifi mun kama mutane biyar yanzu mutane biyar muka kama jeka kama fiye da dari eh, da aka eh, buhuka da aka kama su da su fiye da dari kuma da wasu abu da mashin silin mashin nasu wanda ana iyan budu jakadin an ji sai sabon wani jaka kuma ke printing da sunan fertilizer golden fertilizer golden company da menene aka suke printing wajen wajen jakunoni din wajen jaka din to so mun kama su da waɗannan empty jakan da bai da komi. cike da waɗannan da aka hada ga suna an riga an kama da su ga suna waje. Daga bisani ne kuma aka umarci ɗaya daga cikin masu sana'ar gurɓata takin zamanin ya yi bayani wa manema labarai inda ya fara da gaya mana sunansa. Suna awal Abdullahi Muhammad an kama ni ne akan maganan muna mislin taki. Taki ne duka kowanne daga gani taki ne akwai NPK eh, 15-15 dan Amerika ne akwai npk golden shi ma dan america ne akwai eh, nop shi kuma dan ukraine ne akwai yuriya na tore kamfanin atiku ne akwai kuma ssb taki ne na gyada shi ne wanda muke so shi a Kano yau mu hada mu yi miss din sai ya ba mu MPK kenan shi ne sai ya ba mu MPK eh, wannan taki ba wai kamfani ba ne mukan sayi takin ne a kasuwa sai mu amma asalin yadda muke so kayan a can Kano ko yanzu da mu yi zuwa da kai a gidan Alhaji Sunusi tsawon soja a nan muke zuwa mu so wannan a gurin mu ana hada komai da komai da yan sanda a wajen da sojoji in ka zo fita ma da ka ba su abin da ka ba su ne ka tafi abinka a gurin muke so wato ni maimakon na ringa hadawa can saboda su yara na din su ringa samun dan wani abu shi ne na kama wannan kamfani na gudin feni a can gudin kenan a gurin shi ne muke danyi a wajen in mun yi ma wani lokaci baya wata buhu ɗari wani lokaci buhu hamsin wani lokaci ɗari wani lokaci hamsin da muna da rijista malam bara kama ba matsalar rijista ne kawai babu amma da akwai rijista ba dai kama akwai taki dan kaduna na malale saboda shi na da rijista a gurin cikin wannan kamfanin ala sunusun a nan yake komai eh, laifin mu mun yi laifin wani tunda an kama ma mazaunin masu laifi sama da rashin rijistan da bamu da shi shi ne sa ai na ce maka gurin da muke zuwa ana komai a wajen su suka mu sirrin komai ma ta bakin ɗaya daga cikin mutane biyar ɗin da aka kama da laifin yin algus na takin zamani ke bayani wa 'yan jarida abdulwahab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya Gargaɗe mai gina mugunta. Gargaɗe Madalla a gaida Abdulwahab Muhammad. Yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Nijar. Hukumomin ƙasar Algeria da na jamhuriyar ta Nijar sun ƙaddamar da shirin maido da 'yan ƙasar ta Nijar sama da dubu ɗaya zuwa gida, waɗanda yanzu haka ake tantance su a garin Tamaraset da ke kan iyakar ƙasashen biyu. Wakilin sashen Hausa Sulaiman Muna Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. Ƙasar Algeria na matsayin wurin cirani mafi ɗaukar hankalin 'yan ƙasar Nijar akasari mata da 'ya'yansu inda suke dogara da sana'ar bara, kuma dukkan matakan tusa ƙeya da hukumomi ke ɗauka domin taka birki wa waɗannan mutane ba su hana jama'a zuwa wannan ƙasa ba ta ɓarauniyar hanya. A cewar prefe na Arlit Alhaji Alatu Mogaskiya zancen nan da ake 'yan Nijar maza da mata da yara ƙanana kimanin dubu da goma sha tara ne hukumomin na Algeria suka kwaso daga sassan ƙasar zuwa Tamanaraset da ke kan iyaka da jamhuriyar Nijar a wani shirin mayar da su zuwa yankunan da suka fito. Yanzu haka dai jami'an tsaron Algeria da haɗin gwiwar ƙaramin ofishin jakadancin Nijar na gudanar da aikin tantance takardu. Da mutum dubu da goma sha tara sun iso jiya a ta manarasar akasari da yankin jimida yau za su shiga tantancewa ta alheri da namu wakilan karamar jakata wadda take ta manarasar waɗanda hali ya kama a dawo da su za su taho lokacin nan za su gaya mana adadi su mana mutum kaza a cikin maza kaza mata kaza 'yan yara kaza sai suka ida za a turo ma gwamnan jihar ya so mu daga nan mu yi shiri da mu da a sama kan mu karɓo su kuma mu rike su har zuwa a ƙungiya mai kala da baki wadda ke da yarjejeniya da gwamnatin mu ita za ta kuɗa na tawa su kai shi tawa na da magaran su kai shi da magaran na maraɗi su kai shi wannan shiri na ta saƙeyar 'yan kasashen waje da ke zaune a Algeria zuwa kasashen su na asali ya shafi 'yan kasashe makwabtan Nijar kamar yadda Prefen Arlit ya ce sun karbi 'yan kasar Mali sama da 400 a karshen mako waɗanda tuni suka kama hanyar zuwa kasar ta Mali gajiya da shekaran jiya mun samu mutum 333 kuma cikin tafiya. wadda ruwa ta kawo nan suka kon sai da ƙasar su ta ɗauki matakai aka sa su cikin ji suka tafi ɗari hudu da talatin da da mota shida suka tashi da su a lambi. Daga shekarar 2011 kawo yau ɗaruruwan mutane ne suka rasu a hamadar yankin arewacin Nijar a ƙoƙarin na zuwa tirani ƙasar Algeria ko Libya ko nafiyar Turai. In shugaban ƙasar Nijar Isu Muhammadu. wanne a jawabin sallar samun 'yancin kai da aka yi shagulgulanta a ranar talata da ta gabata ya ce ba za su ƙara lamunta da wannan al'amari ba saboda haka gwamnatin za ta yaƙi mutanen da ya kira masu safarar bil'adama. a la tête de ces réseaux les passeurs ainsi que tous leurs complices répondront tôt de leurs actes ignobles devant la justice. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. gaida Sulaiman Muni Barma. Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Agogonmu na cewa karfe 11 da minti 19 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa. kwalkoliyar daraja shi hau shi ɗare ɗam. Jama'a mun sauraron mu Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku da wannan yammacin na la'asariyar litinin, tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. Masu sauraro idan har kuna biye da mu sau da ƙafa, a makon da ya gabata, wakilin sashen Hausa na murya Amurka, Nasiru Adamu El Hikaya, ya samu zantawa da daraktan hurɗa da jama'a na hukumar da ke kula da jami'o'i a Najeriya, NUC, Alhaji Ibrahim ya kasai. Muna cikin tattaunawa sai lokaci ya muna halin nashi, amma a yau za mu ɗaura daga inda muka dakata. A inda ya mishi tambaya dangane da wasu 'yan Najeriya da suka samu takardar shaidar kammala karatun digiri ko gaba da haka daga hukumar ta NTI. A takaice za a iya cewar wannan takardar tasu ta zama ta kunshin tsire kenan. Fako hangawa mai ilimi ya san martaba ga mutane kan marar ilimi abun rainawa. To in ka karanta abin muka faɗa abin da aka fara a haramce abin da ba shi da shi fa digiri ana yin shi ba kawai fara digiri za ka yi ba sai ka ba mutum kwali ka ce ya gama ana cikin yin shi ana zuwa zuwa duba cewa ana koyar da abin da ya dace ka gane wannan ba a digirin da suke na baya ba babu wannan ya je duba akwai abin da turanci ake ce quality assurance wanda a ka ce shine wato mizanin auna ingancin ilimin da ake bayarwa idan ɗalibai suka fara karatu a jami'a na sabuwa ce misali za mu ba da shekaru biyu suna karatu sai mu tura ƙwararru farfesoshi manya a wannan fanni sai su je su duba su auna cewa karatun da ake koya musu nan ya cancanta kuma zai haifar da digiri in suka ce ba zai haifar ba sai mu ce to ku gyara kaza da kaza da kaza duk wanda duk wanda suka bayar a baya din nan duk ba a yi wannan ba saboda haka ya za a ce suna da digiri suna da kwalin NTI hmm. amma kamar yadda kuka faɗa shi idan yanzu da za su zo a hukumance su rubuta za su iya samun nasara misali idan kuka amince da abubuwan da suke da su a kan me zai hana amma ba za a kuma baya baya wannan aka yi baya kam wannan ba mu san ko digiri aka ba su ko kuma takarda ce daga NTI ai wannan ba mu sani ba kaza ne saboda haka magana abin da aka yi baya ba shi kuma nan gaban ma za a yi siyasa santa kuma ba NTI ce za ta ba digiri ba NTI ba ta har abada ba ba ta da hurumin ba da digiri sai dai ta makali da wata jami'a ta ba da digirin wannan jami'ar ita kuma wannan jami'ar da za a makali da ita sai mun tabbatar da cewa za ta yi daukar ɗawainiyar ɗaliban da NTI za ta ɗauka ta ba su digiri ka gane ko to haka labarin yake wato sai dai ta zama kamar tsangaya ce kawai ta wata jami'a kenan ai eh, tabbas ai ba jami'a ba ce ba ta da rajistar jami'a ba ta da rasisin jami'a ba ta da farfesoshin jami'a da za su koyar ba ta da dakunan karatun jami'a ba ta da dakunan gwaje-gwajen jami'a ya za ta zama jami'a hmm. ai cibiya ce ta horar da malamai ba ka ce a ce insu a cibiya aka ce ba a ce national teachers university ba ta hmm. aka cibiyar horar da malamai shi yasa ma suke ba da wato waɗannan takardu na malam na eh yauwa shaida cewa eh shaida cewa kai kai da ka samu grade 2 ka samu ka samu NCE amma shi kinan labarin nasa nan ya tsaya in za su tsallaka su ba da digiri sai sun nemi wata jami'a ta amince ta eh, ta ɗauki su ta goya su kuma za ta ba da kwalin wannan jami'an ne ba nasu ba a ƙarshe ya kaso shin tun da kuka ɗau wannan mataki zuwa yanzu sun tuntuɓe ku su ji dalili ko shiru kawai suka yi. Eh to kuma wannan aka ka shiga cikin fannin aikin gwamnati Wannan kuma in sun tuntuɓe mu kaji in ba su tuntuɓe mu kuma kaji. Eh saboda na ga ma kamar hukumar yi wa ƙasa hidima mata ce san ba za ta sake karɓan ɗalibai na NTI masu digiri ba. ma to ya za ta karɓa. ai mu kaɗai muke da hurumin gaya wa hukumar cewa ɗalibin da ya karatu a guri kaza halittacce ne ɗalibin da ya karatu a guri kaza kuma haramtacce ne kuma duk lokacin da muka bada kai ba ma wani digiri ba ba wai jami'a ba duk wani kwas da ake kawai a jami'a in muka in misali aka ce za a, akwai kwas za a yi a jami'a mai suna mai suna kaza za a yi kwas mai suna aikin jarida mu za mu je mu duba kayayyakin da suke gudun mu ce to ke jami'a mun baki ɗalibai ɗari kawai lokacin da muka ce mun ba su ɗari sai mu rubuta wa hukumar eh, eh, eh, NYC cewa jami'a mai suna kaza a yau mun ba ta ɗalibai ɗari za ta koya musu aikin jarida saboda haka nan da shekara hudu masu zuwa za su zo su kwankwasa kwanwa ku ce sa su zo su bauta kasa idan suka zo ku duba ga ɗaliban ga alisun duk ba mai wannan ba saboda haka aiki ne ja a gaba an riga an yi an yi an yi jagwalgwalo a baya yanzu ne ya kamata a gyara amma gyaran nan kuma kowa ya ƙasa ya san cewa ba a yin digiri ba a samun Eh, ba a samun takardar cewa an ɗauki kaza digiri sai ta hannun wata hukuma da ake cewa jam duk ɗan bokun ƙasar nan ya san haka to da su a ina ake samu nasu ɗaliban. masu sauraro iyakacin abin da ya saukaka kenan a cikin shirin namu ma a yau sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa yanzu a madadin wakilin sashen hausa na murya amurka nasiru adamu el hikaya da wadda ta ba da umarni julie lazarus gresham ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bissalam. A maza da mata don zan miƙewa kai ƙoƙarin To madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. sakon na farko na cewa Assalamu alaikum VOA Hausa. Don Allah ku faɗa ma Baba Buhari cewa mu talakawan Najeriya mun zaɓe shi ne don mu samu sauyin rayuwa, amma a gaskiya har yanzu muna ci gaba da shan wahala. Don haka muna kira gare shi cewa ya fito da wasu tsare-tsare waɗanda talakawan ƙasar za mu samu sauƙin rayuwa. Sako daga Comrade Nura Bello daraja Gusau ɗan kishin ƙasa. Sako na gaba na cewa nasarar da tawagar kungiyar kwallon kafa ta Najeriya ta yi akan takwarorinta Japan da Sweden a gasar Olympics da ake yi a ƙasar Brazil. Nasara ce ga al'ummar Najeriya baki ɗaya musamman masoya kwallon kafa daga Aliyu Usman Taka lafiya. Wannan sako daga Comrade Hafiz Sani Murabus Saraki a tajiri garki jihar Jigawa ya ce komin girman gona tana da kunyan ƙarshe ko da gonan sarki ce. Na fara da wannan karin magana ne don jin yadda farashin kayan abinci ke fara saukowa a ƙasa ta Najeriya sakamakon zuwa da sabon kayan gona kama daga jinsin gero, dawa, shinkafa, doya, wake waɗanda su ne mafi soyuwa yau da kullum don amfanin kanmu. Tabbas anan nake kara baiwa jama'a haƙuri akan wahalar da ake sha. Dama ita ba ce muna fata ma'aikatan buhun shinkafa ya dawo dubu hudu ɗari biyar daga wacce shugaban Najeriya ya kaddamar da nomansu sun gama nuna a faɗin ƙasar nan. Zuwa ga sashen Hausa na muryar Amurka muna yi wa alhazan da suka fara tashi zuwa ƙasar Saudiya fatan alheri da fatan za su yi wa ƙasashen mu addu'o'in zaman lafiya daga Bala Muhammad Dambam jihar Bauchi. Wannan sako daga Comrade Idris M. Idris da Maturu ya ce Assalamu alaikum murya Amurka yau ake bikin rantsar da shugaba Idris Davi na ƙasar Chadi a karo na biyar duk da cewa al'umman ƙasar suna baƙin ciki da wannan rana amma muna kira gare su da su yi haƙuri kamar yanzu ne zai gama wannan wa'adi na mulki nasa domin rana ba ta ƙarya in ji Hausawa. sako na ƙarshe na cewa rabuwar ƙungiyoyin 'yan ta'addan najeriya wato boko haram wannan shi ke nuna mana ƙarshen su ya zo da yadda allah daga tafa lawan bakire daura a gaida baba yakubu makeri yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya wani mummunan harin kurar bakin wake da aka kai a wani asibiti da ke kudu maso yammacin birnin keta da ke pakistan ya yi sanadin mutuwar mutane 60 harin wanda aka kai a yau litinin har ila ya raunata wasu mutane 160 a cewar waɗanda suka shaidar lamarin da kuma 'yan sanda jami'an asibiti sun ce mutane da dama daga cikin waɗanda suka ji rauni na cikin mawuyacin hali wanda hakan yasa ake fargabar adadin waɗanda suka mutu zai iya karuwa a nan gaba wani dandazon jama'a da aka yi kiyasin ya kai na miliyoyin mutane ya taru daura da filin wasan birnin istanbul domin nuna goyon baya ga gwamnatin shugaba Recep Tayyip Erdogan bayan yunkurin juyin mulkin da aka yi da bai nasara ba a watan da ya gabata wanda ya yi sanadin mutuwar mutane 270. A cikin waɗanda suka taru har da limamai da kuma wasu daga ɓangaren 'yan adawa da suka mara masu ƙaunar Erdogan baya. tun dai bayan wannan yunkurin juyin mulki da bai yi nasara ba dubban mutane daga bangaren gwamnati da sojoji aka sallama daga bakin aiki kana aka dakatar da wasu yayin da aka tsare ko kuma ake ake tsare da wasu ko kuma aka gudanar da bincike a kansu shugaban zimbabwe robert mugabe ya yi kiran haɗin kai a ƙasa tare da neman a kawo ƙarshen zanga-zanga nuna kyamar gwamnatinsa a yau litinin mugabe mai shekaru 92 ya yi wannan kira a wani taro da aka shirya a domin karrama tsoffin dakarun da suka kwatarwa kasar yanci a wani dandali da ke harare Masu sauraron mu a nan kuma za mu dasa aya a shirin namu na yanzu sai can an jima da daddare za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. Biyo bayan fitowar sakamakon jarabawar shiga makarantar sakandare da ake kira yak a Najeriya, ɗalibai da yawa sun samu nasara fiye da yadda suke samu a shekarun baya. Yau muna son ku kira mu ku bayyana mana ra'ayoyinku a kan ta yaya kuke gani za a ƙara taimakawa ɗaliban nan. Yanzu a madadin mahmud Lalo da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan mu Mr. Gregory. Maryam Dauda ke cewa sai an ku yanzu kuma ga shirin yau da gobe.